a sanarwar da shugaban hukumar tunji bello ya fitar ya ce hukumar na shirin ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci a kasar domin kawo ƙarshen hauhau farashin kayayyaki da al'ummar kasar ke fama da shi tunji ya ƙara da cewa ba za su lamunci hakan na ci gaba da faruwa ba kuma haka ne yasa za su gayyaci shugabannin 'yan kasuwan kasar domin haɗa kai wajen lalubo maslahar da za ta kawo ƙarshen tsawala farashin kayayyaki da 'yan kasuwar ke yi a wannan yanayi na matsin tattalin arziki da ƙasar ke fama da shi. Mr. Tunji ya ce ba abin amincewa ba ne a ga ƙungiyoyin 'yan kasuwa na sanya farashin da suka ga dama a kan kayayyaki don haka ya zama dole ga kowane ɗan kasuwa ya makala farashin kayayyakinsa a bayyane. Hakan ne yasa na tuntuɓi Balarabe Tatari wanda shine shine mataimakin shugaban 'yan kasuwa a jihar Kano ta wayar tarho game da wannan zargi na tsawala kaya da ake musu inda ya kada baki ya ce. A wannan zargi ba laifi idan ta yi shi saboda abin da ya bayyana gare ta kenan. Ada ta yi bin diddigi da ta gane cewa rashin samar da a isasshen kayan abincin kafin tafiya zanga-zanga shi ya haifar da wannan matsalar kafin a tafi zanga-zanga da sati biyu kamfanonin da suke supply daga a wajen kano wanda suke turo kayan kano ko kuma inda muke zuwa mu siyo kayan mu kawo su kano so sun daina bayar da kayan su saboda tsoron abin da zai iya zuwa Uh, an jiyo shugaban masu burodi na zargin ku da ƙara farashin fulawa da siga alhalin ya ce kamfanonuka ba su ƙara koda ko sisin kwabo ba. To shi ma kamar da yadda ya zarga a haka ne mun wayi gari mu ma da jin cewa ita fulawar ta kai har dubu tamanin da wani abu ko a wurin mu ma dubu sittin ce da wani abu muka bayar da ita akwai kantin da kamar inda ya gaya mana yana da fulawan nan kuma ya yi imanin cewa ko da zai haɗa mutum goma goma ya ba su buhu ɗaɗɗai a mutanen da ya tarar ba za su ishe su ba saboda haka ya yi iya su sai ba da list duk wanda ya samu za a ba shi kaya to bayan an gama wannan da mutane suka fahimci cewa ba kayan wadatacce sai suke ta turowa su bilayi su samu list su samu takarda idan sun samu an ba shi kaya da ya fito waje sai ki kara dubu biyar sai ya baki kura ka nan take kaya farashin sai canza ba tare da mu diloli 'yan kasuwa mun kara masa farashi ba Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, ya ce da kamshin gaskiya game da zargin da wannan hukuma ta ga 'yan kasuwa. Ai mun daɗe mana korafin cewa 'yan kasuwa a Najeriya suna amfani da damar yanayi na ƙasa ko na tsadar kayayyakin man fetur da kuma yanayin ƙarancin abinci da aka rufe iyakokin Najeriya da tsawwala farashi kuma akasari zuwa suke su saye kaya su haɗa baki su ce a saya haka kawai. Amma mu a Najeriya mutum wanda ya sai abin dubu ɗari yana so ma da so samu ne ya ci ya sayar dubu ɗari biyu. Wannan ba kasuwanci ba ne wannan shi ake kira profiteering wato ƙazamin riba. Saboda haka mutane su ankare da wannan kuma ba abin da yake illa ya daɗa talauta ƙasa. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana kokensu bisa haho farashin kayayyaki a ƙasar babu ƙaƙƙautawa. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.